kashi na goma sha ɗaya idan mai sauraro bai manta ba a cikin so mugun wasa kashi na goma mun tsaya ne a inda kawu ya ɗauke samha yayin da suka je suka kai ta wani guri suke tattaunawa a kan yadda za su yi da rayuwarta ku biyo mu don jin ya za ta kaya gaba ɗaya wurin ya rikice kowa da abin da yake faɗa akan samha sai yanzu hankalin kawu ya dawo jikin shi wani ganganci ne ma ya sa yadda aka haɗa kai da shi aka ɗauko samha masu son samha ta kasance a raye ta ba su abin da suke so su ne suka ba da shawara a kawo likita ya duba ta sannan a san abin yi ƙwararren likita aka ɗauko don duba samha bayan likita ya yi 'yan gwaje-gwajensa ya rubuta wa samha magunguna aka je aka siyo da ƙarin ruwa sannan ya ce a kula da ita sosai idan ba haka ba lallai za ta iya samun babban matsala a zuciyarta don idan ba a yi hankali ba sai an yi mata dashin zuciya likita ya ja musu kunne sosai don haka ya ce su kula da kyau kwanan haidar biyu a asibiti amma babu wani abu da ya canza don haka aka ɗauke shi aka yi ƙasar waje don ceto rayuwarsa lokacin da samha ta farfado maganar sahib ne na ƙarshe ya yi mata yawo a ƙwaƙwalwa ban sanki ba na sanki ba na sanki wani irin ihu sama ta yi wanda ya farkar da wanda aka saka su yi gadin ta daga bacci cikin kuka sama ta fara cewa haba sahib ka min asiri me na yi maka Za ka ce ba ka so na bayan ka san da soyayyar ka nake kwana da ita nake tashi ka taimake ni ka saka ni a ranka ko a bayan zuciyar ka ne ka ajiye ni ka tausaya min bayan ka saba furta min kalaman soyayya me yasa kai mulkiyayya za ta biyo baya idan ka gini zan sha wuya da ka furta kalmar ƙiyayya sai da zuciyata ta buga ba zan so ba idan ka guje ni zan mutu rayuwata ba ta da wani amfani ta ƙarasa maganar tana kuka mai jijjiga jiki haka ta yi ta kuka tana surutai kamar wata mai ciwon kwakwalwa tsaki suka yi sannan suka koma baccinsu lokacin da haidar ya farfado wani irin kuka ya fara yi don shi a tunaninsa samha ta mutu faruk ya gani zaune saman kujera kusa da gadonsa ya ɗora kanshi saman gadon yana bacci murmushin ƙarfin hali haidar ya yi sannan ya dafe daidai zuciyar shi da ke ƙoƙarin fitowa daga mazauninta a hankali ya yi numfashi kamar ransa zai fita murmushin da samha ta yi yake kallo sannan ya tuno maganarta da ta ce mashi. ni ina son ka ni ina son ka ni ina son ka ajiyar zuciya ya sauke da ƙyar sannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai na tafka babban hauka tunda nake a duniya ban taɓa jin labarin babban mahaukaci kamar ni ba hawaye suka ci gaba da safa da marwa a kan fuskar haidar sai yanzu yake tambayar zuciyarsa haka na yi da ke wannan wani irin hauka ce ke baki san wasan ba kafin in yi hakan sai da na gargaɗe ki babu samha a cikinki ba ma samha ba mata duka babu su amma shi ne saboda kangara irin taki kika koya ma kanki santa ko to yanzu ta mutu ba ta faɗin duniyar nan faɗa min cewa ni zama me zan yi a duniya ya ƙarasa maganar yana wani irin kuka wanda ya farkar da faruk daga bacci haidar ya ci gaba da cewa samha ke na yi wa tanadin zama tare da ni kuma da ke na tsara rayuwata ke na yi alkawarin aure a matsayin matata don ke ce kaɗai zaki kwantar min da hankali banda kowa a duniya sai ke me yasa zaki min haka ke ce rabin jikina ke wani sashe ne na zuciyata na kasa ɓoye son ki cikin raina sai da da ya fito fili ya banki idan aka yi gabana sai na ji daɗi ganin ki cikin farin ciki shine yake sa in ji daɗi a raina soyayya ta gaskiya da ta ƙarya akwai bambanci ina son ki samha so na gaske da sauri faruk ya rike haidar da ke wani irin tari mai ta da hankali jini faruk ya gani ya fito daga bakin haidar a gigice faruk ya ce haidar kwantar da hankalinka sama tana raye murmushi haidar ya yi sannan ya ce rayuwata ba ta da wani amfani da za ta yi a gurin samha kada ka manta babu wanda samha ta tsana duk duniya irin haidar idan har na rayu zan gama sifar da tafi wannan kaga ban sa sama ta yi aman zuciyarta ba ni tawa zuciyar za ta fito ƙara dafe zuciyar shi haidar ya yi sosai sannan ya kalli faruk murmushi haidar ya yi sannan ya ce ka faɗa wa samha haidar yana son cikin tausayawa faruk ya ce haidar ba za ka mutu ba ka yi haƙuri don allah ka daina saka damuwa ka yi haƙuri idan har ka warke wallahi sai ka auri samha wani irin murmushi haidar ya yi sannan ya ɗaga faruk hannun dama hagunsa kuma yana bisa zuciyarsa yana ci gaba da tari mai ba da tsoro da gudu faruk ya fita babu daɗewa ya dawo da likitoci faruk banda kuka babu abin da yake yi tunanin haidar ya fara yi ranar da suka je ofis ɗin shi da samha bayan ya je ya saka samha a mota ya dawo gaban faruk ya tsaya don yi mishi bankwana abin da faruk ya ce wa haidar ne. gaskiya haidar ka yi ganganci kuma ka cuci rayuwarka ka kashe kanka da kanka ni dai shawarar da nake baka haidar ka fita harkan yarinyar can don duk ranar da ta gane kai ne haidar lallai fa akwai matsala tunda kai ka san ba ta son ka kuma na lura kai ka faɗa santa faruk ya goge hawayen idonsa sannan ya tuno murmushin da haidar ya yi ya ba shi amsa yana cikin tunanin ne ya ji an taɓa shi da sauri ya ɗauko kan shi don ganin waye ya taɓa shi daktan da yake kula da haidar ne ya gani tsaye don haka da sauri faruk ya miƙe yana cewa dakta ya mai jikin murmushi ɗauke a fuskar dakta ya dafa kafaɗar faruk sannan ya ce mai jiki da sauƙi murmushi faruk ya yi tare da cewa allah ya bashi lafiya dakta daktan ya amsa da amin samha na zaune ta zabga tagumi tunani barkace a zuciyarta banda tunanin sahib babu abin da take yi lallai tana son sahib amma me yasa kalma mafi muni ta fito daga bakin shi har ya faɗa mata lallai babu munafikin da yi wannan haɗin fitinar ba kowa bane sai haidar a jiya zuciya sama ta yi tare da yin magana da ƙarfi cewa sai na kashe ka da sauri sama ta miƙe wani kwalbar giya da ta gani a gefenta shi ta ɗauka ta yi waje da gudu sai na kashe ita ce kalmar da take faɗa a bakinta ku riƙe min banza kar ku bari ta fita mana ‘yan iska kantin banza ba ku ajiye komai ba sai dai ku ci ku yi bacci da sauri suka tashi suka yi kan samha suna rukonta amma a banza don samha gaba ɗaya ta girgije su burinta kawai ta ga haidar ta kashe shi rukon samhan ake yi amma wani balakakken karfi take ji yadda take barar da masu rukonta ne kowa abin yake bashi mamaki don haka da sauri budurwar haidar ta koma mota ta ɗauko koken tana zuwa ta shaƙa wa samha lokaci guda samha ta ɗauke ɗib sannan ta ce ku mayar min da banza haka aka ɗauki samha aka mayar da ita inda ake ajiye ta ajiyar zuciya farida ta yi sannan ta ɗauki wayarta ta fara kiran asma'u bayan asma'u ta ɗauka farida ta ce mata kin ga mai gonar motocin ne wai haidar shi ne mai gonar motoci haka 'yan mata suke kiran shi da mai gonar moto asma'u ta ce ban gan shi ba amma bisa binciken da na yi an ce min baya Najeriya. Farida ta ce, To ga dai 'yar iska yarinyar nan na kama banza. Asma'u ta ce, To, kada ki damu sai na zo farida ta ce to sallama suka yi da juna sannan kowa ya kashe wayarsa da farida ta tashi tafiya sai da ta sake jawo masu gadin samha kunne sosai sannan ta tafi haka suka suka ido sosai akan samha duk lokacin da farida ta zo sai ta sa an yi wa samha lullusar fitar hayyaci sannan a ce mata ina haidar magana ɗaya samha ke cewa shine ita ma neman haidar ɗin take yi ta kashe shi ɗan iska don duk duniya babu jakan da ta tsana kamar haidar kallon farida samha ta yi sannan ta ce ki waya da haidar ɗin ki ce mishi samha ta ce sai ta ga bayan shi kallon ƙasa da sama samha ta yi wa farida sannan ta ce amma kin ji kunya wallahi duk saboda wannan jakin mai idanuwan mujiya za ki zo ki sa a kawo nan a yi azabtar da ni da allah ni ba na hanya in wuce farida ta ce bari in kira alale sannan wato direban haidar bayan ya ɗauka suka gaisa farida ta ce alale ga yarinyar nan a gabana shin ita ce samhar da take yin soyayya da haidar murmushi ya yi sannan ya ce ai samha ba ta son mai gida kowa ya sani kuma ke ma san hakan ita ma samha ta san ba ta son haidar amma tana son sahib kallon sama farida ta yi sannan ta ce waye sahib sama ta ce ki tambayi wanda kike magana da shi mana hello alale waye sahib ne alale ya ce yaron haidar ne me yake yi wa haidar bayan na san duka yaransa alale ya ce kawai aike-aike yake yi wa haidar dariya farida ta yi sannan ta kashe waya tare da cewa shegiya allah ya rufa miki asiri da an ce min ke ce ke soyayya da shi yau da sai na binne ki da ranki tana faɗin haka ta yi gaba abinta alale bayan ya gama waya da farida sai da ya kira faruk ya faɗa mishi yadda suka yi da farida faruk ya ce to yanzu ina ita samhan take ne alale ya ce ban sani ba faruk ya ce maza maza ka buga farida ka ce ka yi waya da haidar ya ce ta tafi da samha gidanta zai zo su yi magana alale ya ce to bayan sun gama waya da faruk ya kira farida ya yi mata bayani koma farida ta yi amma fur aka hana ta tafiya da samha saboda akwai sauran da suke jiran kawu ya kawo mcat sannan su sallame ta farida ta yi alkawarin cewa duk lokacin da suka buƙaci samha su yi mata magana tana tare da ita domin haidar zai zo ne da kyal dai aka bari ta tafi da samha tare da sharaɗi mai girma bayan sun je gidan farida faruk da kanshi ya kira farida bayan sun gaisa ya ce wurin alala ya amshi nambanta faruk ya ce haidar ya ce a faɗa miki cewa kada ki kuskura samha ta yi miki nisa don idan ya dawo zai ɗauki hukunci mai muni a kanta saboda ƙaryar da take yi cewa haidar yana santa don haka ki ba ta kulawa sosai da ta dace haidar ya ce soyayya ki ta rushe idan har baki tsare samha ba lallai ba za ki iya kular masa da zuciyarsa ba farida ta ce babu damuwa faruk ya ce wa farida ta bashi samha bayan an ba wa samha waya tana jin maganar faruk ta ce faruk ina sahibi yake ajiyar zuciya faruk ya yi ya ce bara in bashi ki ji shi murmushi sama ta yi sannan ta ce yawwa da sauri faruk ya miƙa wa haidar waya yana cewa samha za ta yi magana da shi murmushi haidar ya yi sannan ya dafa daidai saitin zuciyarsa yana kallon faruk faruk ya sai kawo haidar wayan a kunne a hankali ya ce samha dariya sama ta yi sosai sannan ta ce sahib ya kake ina fatan dai kana lafiya ka yi haƙuri don allah idan na yi maka wani abu na san babu wanda ya haɗa munafincin nan sai haidar kada ka wani samu damuwa ni da kaina zan kashe banza yanzu haka ma ina nan gidan wata jakar budurwarsa wai zai zo ya yi min duka ni kuma ina nan na samu wuka yana zuwa zan caka wa banza ya mutu kaga daga nan sai mu gudu abinmu sai ka taya ni gano ahalina daga nan sai mu yi aurenmu shi kenan mun kau da matsala ko duk maganar nan da samha take yi babu inda ta lumfasa haka ta yi ta surutu kamar an sa karatun dictionary an ce kada ta huta hawaye gangaro daga idan haidar a hankali ya ɗaga idonsa sannan ya kalli faruk murmushi faruk ya mishi sannan ya matsa kusa da shi ya dafa kafaɗar shi amma bai yi magana ba sama ta ce ka yi shiru ko har yanzu kana jin tsoron haidar ne murmushi haidar ya yi sannan ya ce ba na jin tsoronsa amma idan har kina son sahib da gaskiya ki janye ƙudurin cikawa haidar wuƙa. kada ki manta samha haidar shine gata na kuma ke shine sinadarin rayuwarki in ji samha sannan ta ce maza sahib ka tofar da bakin yawo allah ya sawaƙe allah ya tsare ni haidar ya zama sinadarin rayuwata ba gar in mutu in huta ba me kake ji haidar yana da shi ka rabu da haidar na yi alkawari zan gina mana rayuwa mai inganci ka ce kana sona ka ce ba kai ne ka faɗa min kalmar baka sona ba faɗa min in ji daɗi ko zan samu yau in yi bacci mai daɗi sahib da sauri haidar ya ƙara danne daidai zuciyarsa sannan ya ce masamha ina son ki ina son ki ina son ki kuma na yi alkawarin aurenki samha ina fatan za ki zama marufar asirina murmushi sama ta yi sannan ta ce wallahi kuwa kuma duk wanda ya gigin raba da kai sai na kashe banza ni ma ina son ka sosai amma don allah kada ka bari a sake raba mu sahib goge hawayen idan shahaidar ya yi sannan ya ce kalmar kashe wani samha ta fita daga bakinki dole ki koya wa ki son haidar idan har kina son gani na a raye idan kuwa ba haka ba kawai zan mutu don rayuwata ba ta da wani amfani tsaki sama ta yi sannan ta ce a'a ka taɓa ganin an haɗa gaskiya da ƙarya ko ka taɓa ganin wanda ya ce zunubi da lada ɗaya ne yadda ba na son zunubi aka na tsani rayuwar haidar na tsane shi ba na son sa yadda nake son tarin lada haka nake son ka sahib sosai kuma nake fatan kasancewa da kai a matsayin mijina a hankali haidar ya gyara kwanciyarsa sannan ya ce to na gode sosai ki zauna lafiya zan sa alale ya kawo miki waya insha Allahu murmushi sama ta yi sannan ta ce na gode haidar ya ce yawwa sannan ya kashe wayar bayan haidar ya kashe wayar ya kalli faruk sosai sannan ya ce lallai ina da babban aiki a gabana murmushi faruk ya yi sannan ya ce ai na gaya maka haidar yana so ya gaya wa haidar magana amma yana tausaya wa haidar a halin da yake don haka ya ce ka kwantar da hankalinka komai zai zo da sauki insha Allahu murmushin ƙarfin hali haidar ya yi har yanzu hannunsa yana daidai saitin zuciyarsa ya ce haba faruk wane komai zai zo da sauki ni shi kenan haka zan yi ta zama a gaban samha a matsayin sahib haba ai kai ma ka san wannan ba mafita ba ne faruk dai haka ya yi ta kwantarwa da haidar hankali tare da ƙara mishi ƙwarin gwiwa sosai akan wanda zai samu nasara gurin samun samha samha kuwa bayan ta gama waya da sahib sai murna take yi tana jin daɗi don yau tana cikin farin ciki yanzu ta kauda da babbar matsalarta da sahib saura matsalarta da kawu da kuma maganar ahalinta alale ya kawo wa samha waya mai kyau da tsada kamar yadda sahib ya yi mata alkawari babban farin ciki samha ta yi sosai sannan alale ya saka wa samha namban haidar tare da ce mata ga namban sahib din nan ya ce ki kirawo shi kuma an saka miki kuɗi a wayar samha ta yi godiya sosai bayan alale ya tafi ne samha ta nuna wa fari da wayar da sahib ya kawo mata sosai ta yi farin ciki kuma wayar ta yi mata kyau ta ƙara kallon wayar da kuma kuɗin da ta gani a jikin wayar amma wannan ba abin mamaki ba ne don duk wanda yake tare da haidar shi ma kan ci moriyar haidar ɗin baya da haka baya da baƙin ciki kuma bai san darajar kuɗi ba shi sa duk macen duniya take fatan haidar ya kasance miji a gare ta uwa uba ga ibada don lallai namiji ne shi mai ibada kuma namiji mai ibada abin so ne ga duk macen da ta san kanta suna son mata masu ibada miƙa sama wayar ta yi tare da cewa allah ya sa alheri sama ta ce amin na gode tashi farida ta yi ta nufi ciki ta bar sama a falo farida tana tashi sama ta fara kiran sahib haka suka sha hirarsu sosai sama tana cikin jin daɗi da annashuwa amma haidar yana cikin damuwa ya yi yunkurin bayyanar da kanshi a wurin samha amma yana tsoron abin da zai biyo baya don haka dole ya haƙura ya ci gaba da fira da samha yana kwantar mata da hankali yana saka ta farin ciki ita kuma tana jin daɗi haka rayuwar samha da sahib ta ci gaba da tafiya samha tana rayuwa a gidan farida haidar kuma yana can yana jinya amma alhamdulillah da sauƙi don sahib ya shaidawa samha cikin satin nan zai dawo insha Allahu sama tana cikin farin ciki sosai dan ji take kamar ta jawo satin ya dawo yanzu dukan da ake yi wa kofar gidan farida ya farkar da sama daga baccinta da sauri ta tashi tana kallon agogo karfe uku da minti biyar na dare sama ta ce to lafiya dai a daidai lokacin farida ta fito daga ɗakinta farida ta ce samha maza maza ta yi shiki ta kanki idan har mutanen nan suka kama ki lallai kashe ki za su yi saboda aka ki ɓoye don ni ba zan tona miki asiri ba na yi wa haidar alkawarin cewa ba zan ci barin wani abu ya same ki ba don haidar ya ce idan har wani abu ya same samha hakika soyayya ta za ta rushe daga zuciyarsa sama ta ce haidar kuma farida ta ce sosai sama ta ce ba dai haidar ba idan har saboda haidar zan ɓoye wallahi ba zan ɓoye ba don duk duniya babu abin da na tsana irin haidar da kuma mai irin sunansa Fadila ta ce, Yanzu ba lokacin nuna ƙiyayya ba ne, ki yi haƙuri, ko ba don haidar ba ki yi don ni, ki yi haƙuri, kada ki kawo aikin gaba a yanzu. Ci gaba da dukan gidan aka yi, kamar za a zazzage ƙofar. Farida ta kama kanta, ta ja samha ta bayan gidanta ta je ta ɓoye ta cikin shukokin gidan, sannan ta da da sauri ta nufi ƙofar gidanta. Tana isa ta buɗe ƙofar ba tare da ta ce waye ba. tana buɗewa ta yi magana cikin yanayin bacci cewa aka yi ina samha farida ta ce samha kuma eh farida ta ce kada ku ɗauki mutane 'yan iska mana ba ce da direkko turo aka zo aka tafi da ita ba daga cikin motar ogan nasu ya ce ke kada ki ɗauki mutane 'yan iska uban waye ya zo ya tafi da ita ne farida ta ce yoniya za a yi in sani tunda masu son ganin samhar suna da yawa fitowa ogan ya yi daga mota sannan ya zo ya shaƙi farida ya fara dukanta babu ji babu gani sai da ya tabbatar ta bugu sosai sannan ya ce ina samha take don kutumar ubanki to masu mu da mu sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jinya wannan